A yayin da shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya fara ziyarar aiki a wasu ƙasashen Afirka, ‘yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayinsu game da yadda shugaban ya yi watsi da Najeriya a cikin wannan ziyara. Ra'ayin wasu ‘yan Najeriya da ke zaune a nan jihar Niger na neman rabuwa gida biyu domin kuwa a yayin da wasu ke ganin ya kamata Obama ya zo Najeriya. A ɗaya gefen tsohon kwamishinan labarai na jihar Niger basaraki Umaru Ragada cewa ya yi ai a halin da Najeriya ke ciki na rashin tsaro zuwan fafaroma ya fi zuwan Obama mahimmanci domin kuwa ko ba komai kasar za ta samu addu'a. Ni da gani na lokaci ne bai ba kuma ni bai kamata ma mu damu ba ni gara ma ba a ce fafaroma ma ya zo Najeriya. da cewa Obama ya zo saboda Papa Roma ya zo wallahi yan uwan mu Kirista za su je su yi addu'a da mu shi ba Kirista ba mu je mu sta su murna mu mishi ba amma me shugaban kasa Amurka ko ya zo Najeriya ko bai zo ba ko ya zo ba wani abu ba zai kwaso kuɗi zo da su bane yanzu kamar yadda faɗa tun tashin fari zai zo ya kalli me ne bukatun Amerika a Najeriya ya kokari ya kare su saboda ko ya zo ko kai ya zo shi ya sani sunana Aliyu Muhammad Hamaga abun la'akari anan shine ya kamata da a ce lallai ya zo domin zai kasance wani ƙarin muhibba ne ga ƙasa ƙila ka gwamnati mai ci yanzu rashin zuwansa zai iya zuwa zai iya zama na kasu in aka duba ta wasu fiskoki daban ai ana cewa sabo da maza jari kasancewar amurka kasa ce take jagorar duniya ya zo din ma ko da babu wani riban ana sa ran tsammanin cewa wata rana za a ci riba din zuwan nashi da dangantaka zai kara kwari To, amma a nasu gefen wasu ‘yan kasuwa da ke hada-hadar kasuwanci daga Najeriya zuwa ƙasashen ƙetare, fata suka yi da cewa ziyarar ta Obama ta sa shugabannin ƙasashen Afirkan su mayar da hankali wajen rage masu kuɗaɗen harajin shigo da kaya zuwa ƙasashen na Afirka. sunana alhaji mustapha Osto wanda ke cikin garin mina jihar niger haraji ya yi mana yawa kaga mutum kaje kaso kaya ka je ka tashi ka tafi china ko ka tafi india ka tafi dubai ka je ka so kaya wallahi wallahi wallahi sai ka fadi saboda duk wani ma da zai taba maka kaya ya ce ya taimake ka so yake ka bashi kuɗi kuma an zo kasuwan babu ba ci gaba kasuwan babu a kana ga ya kamata ya duba wannan matsala na shigo da kayayyaki daga kasashen afirka daga musamman kasashen turai eh shi zai shi zai faɗakar da mutane kuma ya duba wannan abun amma nake gaya maka daga garin shugabanninmu ne ba sa kula da yadda zamanin ke tafiya ni dai ni ne alhaji sanar gada ƙungiyar masu sai da motoci saboda kuɗin da aka sa ɗin gaskiya in aka diba kasuwanci ne ba sai za mu hau don ra'ayin kanmu ita kuma kasuwa kowa na son sauki to inda gwamnati za ta ce kamar dutin da take mamu akan naira dubu ɗari da ashirin a maida mamu shi dubu saba'in saba'in ko tamanin tamanin gudu za mu yi tun da dokar ƙasa ya muke biya can kwata na kasar mu ce mu zo Nijar mu biya kasar mu ne to amma mu nan wurin sai aka ce dubu ɗari da wani so saboda Allah an ka diba Haji Mustapha ai akwai bambanci da to wannan inda gwamnati kam za ta yi mu adalci a rage mu kuɗin nan mu biya dubu saba'in ko tamanin. Ziyarar da shugaba Obama ke yi a ƙasashen Senegal Tanzania da kuma ƙasar Afirka ta kudu a halin yanzu tana mayar da hankali ne wajen bunƙasa cinikayya da zuba jari da kuma samar da abinci a tsakanin ƙasashen. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.